biyo bayan hare-haren kin jinin baki da aka yi ta kaiwa baƙi galibi 'yan Najeriya a Afirka ta kudu. A jiya ne Mr. Jet Radabe, manzan musamman na shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta kudun, ya gana da shugaba Muhammadu Buhari a fadar Aso Rock da ke nan Abuja. Inda a madadin gwamnatin ƙasarsa ya bai wa Najeriya da 'yan Najeriya haƙuri kan abin da ya faru a ƙasarsa. Ambasada Kabiru Bala shi ne jakadan Najeriya a Afirka ta kudu. Zan iya cewa yanzu dai hankali ya fara kwantawa. kuma ga dukkan alama su masu mulki a ƙasar south africa sun nuna damuwarsu ɗaya na biyu kuma sun yi nadama sun aiko da saƙon eh, na musamman ta hannun manzon shi shugaban ƙasar south africa wanda ya zo ya ga shugaban ƙasa kuma ya ga cewa don allah a yi haƙuri kan abin da ya faru jakadan najeriya afirka ta kudun ambasada kabiru bala ya ce ko da yake wasu 'yan najeriya sun fara tattara nasu ya nasu suna dawowa gida. Amma duba da wannan ci gaba da aka samu a halin yanzu, 'yan Najeriyar za su iya ci gaba da zaman su a can. Insha Allah sosai kuwa, ai, dama su suka je South afirka sun zaɓi ƙasar domin su zauna, wasu sun zauna cikin ƙasar nan shekara 20, wasu sun yi shekara 25, wasu sun yi shekara 30. wasu sun ma yi auratayya suna da 'ya'ya tsakaninsu da mutanen eh, afirka ta kudu abu ne wanda zan iya cewa i lallai akwai tabbas na cewa gwamnatin south africa za ta yi wani abu kamar yadda shi wannan eh, manzon na musamman din nan ya zo ya nuna muna nan nan ya nuna cewa lallai gwamnatin south africa za ta ɗauki mataki wanda zai hana waɗannan abubuwa ɗin su sake faruwa don haka maganan cewa i 'yan najeriya su saki jikinsu su zauna a south africa din ni zan iya cewa haka nan din su saki jikinsu su zauna akan cewa lallai wannan kura ɗin ta fara lafawa to ko 'yan Najeriya za su iya ci gaba da zama Afirka ta kudun ba tare da fuskantar barazana ba? Dr. Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne a Najeriya. A matsayinsa na jekada ya yi magana yadda ake sa ran jekada ya yi bayani haka ake son jekada ya yi. To amma matsalolin da ke ƙasar matsaloli ne wadda ɗan ƙaramin lokaci za a magance su ba sai an bi ainihin asalin siyasar ƙasar an tabbatar da cewa alkawuran nan da aka yi ma 'yan ƙasar na cewa za a cire su daga cikin talauci a an yi kokarta a wurin wannan in ba haka aka yi ba to komai alkawarin da gwamnatin afirka ta kudu ta zai mata wuya ta kare bakin haure daga haushin wayannan 'yan ƙasar da suke ganin cewa halin da suke ciki bakin hauren ne suka jawo musu halayen yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan kai komo na diflomasiya zai yi wurin shawo kan bakin zaren. Hassan mai kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.